ma yana zuwa bankinmu wanda shine first bank wato babban banki mai giwan nan ah, kuma namba na account din shine biyu sufuri biyu shidda bakwai biyu hudu hudu ah, sifili biyar zan sake faɗi ah, bank din shine first bank plc namba na account din shine biyu sifili biyu shida bakwai biyu hudu biyar na gode kwarai da gaske waɗanda suka bada kuma waɗannan kuɗi da kuke aiko mana su muke amfani da su kuma kamar yadda na faɗi duk kowane naira ɗari ya shiga ko naira ɗaya ba zai fita ba sai na sa hannu saboda haka ni nike amfani da waɗannan kuɗi a tafiye-tafiye na da aikin yakin neman zaɓe da nake yi na gode kwarai da gaske allah tabbatar mana da alheri